وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata sha hudu ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da biyu ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara yakubu avenue daura daga lajima road gwari nijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان صفة أزم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أتكون وتر رمضان واندا ما لمي قدابي وسك ولا فاشي سليم بن عيد الحلالي دا علي حسن علي عبد الحميد rahimahullahu ta'ala wa'annan suna daga cikin a ɗaliban imamu nasiruddin albani allah ya ji kansa da rahama shi kuma a ali hassan ali abdulhamid shi ma allah ya ji kansa da rahama ya rasu ne a cikin korona korona ta yi dalilin ajalinsa amma sheikh salim bin eid al-hilali yana nan da rai yana nan wannan malamai guda biyu su suka wallafa wannan littafi suna daga cikin malaman da ni na yi karatu a hannunsu a lokacin mana sudan sukan zo mana duk shekara su karantar da mu allah ya ji kan ali hassan ali abdulhamid da rahama shi kuma Sheikh Salim Allah ya kara kare shi ya tabbatar da digadigansa akan sunna wannan littafi sun rubuta shi ne a bisa tarihin azumin watan Ramalana yanda ya fara a musulunci yaya azumi ya fara a cikin musulunci azumi ya fara ne da zabi in ka ga dama ka yi in ka ga dama ba za ka yi ba amma za ka ciyar haka azumi ya fara kuma an ba da zaɓi duk lokacin da lokacin buɗe baki ya yi azumin watan ramalana ya gudana yanda azumin yahudawa da kiristoci yake saboda idan magariba ta yi ka yi bacci ba tare da ka yi buɗe baki ba to ko da kafarka baya halatta ka ci sai kuma washe gari ramadana bayan rana ta faɗi to azumin watan ramadana ta bu wannan stage din kafin Allah ya zo ya ce ko da baccin kayi yaron jaye ka ne in ka barka ka ci abincin ka ba matsala to sun gina wannan littafi a bisa wannan tarihi na farko sun fara da mukaddima bayan mukaddima sai suka fara da falalan azumi saboda littafin yana da kusan shekara arba'in da hudu a doron ƙasa an gane littafin yana da shekara arba'in da hudu a doron ƙasa kaga wasu a nan ma ba su zo duniya ba lokacin ana ganewa eh na to sun fara a gaban farko da fada'ilis siya falalan azumi a ciki suka yi magana saumu junnatun azumi garkuwa ne na biyu shine as yudkhilul janna azumi yana shigar da mutum aljanna dalilin azumi zaka shiga aljanna wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna manzo Allah ce alayka sau. na hore ka da yin azumi la mithla lahu babu abin da yake azumi daraja a wurin Allah duk wani aiki da za ka yi an faɗi irin ladan da za ka samu banda azumi sai ga ka ga Allah Allah zai an tayo maka ladaddakin babu iyaka uncountable unlimited ba yi da iyaka kaga duk aikin da kai za a ce ma a goma zuwa ɗari bakwai ko to shi saboda girman azumi ba a faɗi iya ladan da za ka samu ba sai ga ka ga Allah zai kamfato cikin ladaddakin da yake ba bayansa ya baka abu na uku a ciki shine yuwaffa da gairi sa shi ne wannan magana ana cikawa masu azumi ladaddakin su ba tare da iyaka ba abu na hudu shine imi farhatan mai azumi yana da farin ciki biyu farin cikin farko lokacin da ya bude baki ana kiran sallah in ya bude baki zaka ka yana cewa alhamdulillah ya dan ji dadi musamman azumin ya ne ya dan ji ta shi farin ciki na biyu lokacin da zaka hadu da Allah Allah ya ce ma ga irin ladan da zan baka a kan azumin da kai a duniya sannan na biyar khulufu fami sa'im atyabu inda Allah min rihil misk bashin bakin mai azumi ya fi turaren miski kamshi a wurin Allah abu na shida shine as-siyam wal qur'an yashfa'ani li sahibihima qur'ani da azumi suna ceto ga bayi an bara mun kwana ne a shafi na 63 za mu ɗaura ne daga nan wannan dai muna ɗan brushin ɗin abin da muka karanta bara ne ana ganewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce azumi da alkur'ani za su yi ceto gabawa azumi zai ce ya Allah na hana shi cin abinci na hana shi shan abin sha na hana shi sha'awa saboda haka ya Allah ka bani dama in cece shi sai Allah ce azumi cece shi kaga mai yawan azumi kenan qur'ani kuma yace na hana ka bacci cikin dare kana ta tilawa saboda haka ya Allah ka bani izini in ceci wannan mutumin sai Allah ce na ba ku izini ku cece sa abu na bakwai azumi kafara ce akwai zunubin da idan kai ko azumi ne zai kankare maka laifin wannan zunubin a wurin Allah kaga yana nuna maka darajar ne azumi idan mutum yayi fidiya ya saba aikin hajji ko umra yayi mahduratis ihram kaga zai yi fidiya haka kuma idan mutum ya kashe rai wanda ba musulmi ba bisa kuskure na kafirin alkawali shi ma zai yi azumi na wata biyu ya kankara zunubin kashe wannan ran sannan idan mutum ya yi rantsuwa yana so ya warware wannan rantsuwan kaga zai yi azumi guda uku don ya warware wannan rantsuwa kaga wannan yana nuna maka wato azumi yana kankare wasu zunubai in mutum ya yi haka kuma idan mutum ya kashe wata dabba yana aikin hajji wanda ba a halatta mai kashewa ba yana cikin ihrami to shi ma zai yi azumi haka kuma idan mutum ya kwatanta matarsa da mahaifiyarsa ko kanuwarsa saboda haka shi ma ya yi izhari kenan to sai ya yi azumi na wata biyu a jere shi ma yana nuna darajar azumi sannan abu na takwas arrayyan lissa'imin azumin wato wanda ke yin azumi Allah ya ajiye wata kofa a aljanna ana kiranta babu rayyan babu mai shiga sai masu yin azumi idan na ƙarshe ya shiga sai a kulle duk wanda baya azumi ba zai shiga ba azumi kuma na taɗawo'i ake magana sai falalan azumi watan alkur'ani shine aka saukar da wato alkur'ani shine watan ramalana a watan ramalana ana ɗaure shedanu ana bude ƙofofin aljanna sa'annan ana kulle ƙofofin wutan jahannama a wannan wata daga cikin fa'idoji da ake samu akwai lalatul qadri dare wanda ya fi dare dubu wanda babu irinsa a cikinsa sannan wajibcin azumin watan ramalana azumin watan ramalana ya ɗau salo irin yadda kiristoci da yahuda suka yi azumi an ba da zaɓi an ce wanda yi daidai amma da ya ajiye ya ci abinci ya ciyar a makwafan kowace rana ya wadatar amma da zai yi azumin da ya fi sannan Allah ya zo ya ce to duk wanda ya halici watan ramadana ya yi to kuma in aka yi hakan an baka tsari cewa in dare ya yi bacci ya ɗauke ka baka buɗe baki ba to dole sai ka haƙura har zuwa washe gari idan ranar ta faɗi saramatu bin qais dalilinsa Allah ya warware wannan bayani ya dawo gida yayi azumi ya fito daga gona sai ce wa matarsa akwai abinci ta ce babu amma bari ɗan shiga makwabta in gani ko za a samu wani abu na dabara kafin ta dawo ya gaji sai bacci ya kwashe shi tana zuwa da ta ganshi sai ta ce khaibatul lak ai ta asara zaka ka sha wuya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 shine at-targhibu fi sawmi ramadan kwaɗaitarwa a cikin azum azumtan watan ramadana manzo Allah ce man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya azumci watan ramadana yana mai imani da Allah yana kwaɗayin ladan da ake samu a ciki duk zunubin da yayi tsakaninsa da Allah Allah ya kankare masa zunubinsa. sannan abu na biyu istijabatu addu'a'i wal itqu minan na ana karban addu'anka sannan ana yantawa daga wuta ranan farko da aka ce an ga wata ranan ake fara tarawi to duk wanda Allah ya masa gamdakatar ya samu ya yi wannan tarawihin a wannan daren yana daga cikin iban farko da za a fara gafarta musu kaga waɗanda ba sa ciki to sun yi wannan asarar kaga mu galiban a masallatanmu ba ma raya wannan sunnan sai ranar da aka kai azumi daya ake yi to mu Allah ya taimake mu ranar da aka ce an ga wata ranar muke fara yin tarawihin a wannan masallaci kaga in kana so ka zama ta wato iban farko to a kasance tare da kai saboda daga wannan daren ake fara yan tabayi to kai baka samu kayi ba kaga kayi asarar abu na biyu shine min as-siddiqin wa shuhada wanda ya azumin watan ramalana daga cikin falalan da yake samu ana kidaya shi daga cikin siddiqai da kuma shahidai hadisin amru murra al-juhani wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah me kake gani in na ce da babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai kai annabin Allah ne nayi salloli guda biyar na bada zakka na azumci watan ramalana kuma yi tarawihi kaga sharadin kenan wa sumtu ramadana wa na nayi azumin watan ramalana kuma nayi tarawihi kaga wanda yayi ne tarawihi ba baya ciki famin man ina zan fada a ranar tashin kiyama manzo Allah ce mina siddiqina wa shuhada in dai ka cika wannan to kana daga cikin siddiqai da kuma shahidai hadisin da Imam Ibn Hibban ya rawaito daga ciki kuma akwai at-tarhib min iftar shay'in min ramadan amdan mutumin da ya karya azumin sa da gangan a cikin watan ramadana akwai hatsari saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari hadisin Abu Umama al-Bahili yace wata rana ina tsaye wasu mala'iku guda biyu suka zo suka tafi da ni zuwa ga wata wato wani dutse katotan dutse sai suka ce min hau sai na ce ni ba zan iya hawa ba sai suka ce to zamu taimaka maka suka rike wato wajen kafaɗa na haɓata da nan gefen suka cicciɓa ni suka kai ni can sama ya ce sai ga sauti ƙugi da 'yan wuta suna ihu ya ce sai na ce wannan kuma ƙugin nawaye sai aka ce min aina 'yan wuta ne sannan aka ci gaba tafiya da ni sai na ga wasu mutane an rataya wuyansu ana tsatsa ga kumatunsu kuma yana fitowa da jini sai na ce su kuma wa'annan su sai aka ce mun wa'annan su ne masu karya azuminsu da gangan irin azabar da ake musu ke to kaga wannan yana nuna hatsarin haka abu na shida shine ahkamu siyam wato hukunce-hukunce da ke rataye da azumi abinda ke rataye da azumi shine Kana so ka sa Allah a cikin ranka kuma kana yin azumin nan ne saboda kana kwaɗayin ladansa nan kuma kana son Allah ya kidaya ka daga cikin siddiƙai kuma kana kwaɗayin ta shin da Allah ke ajiyewa a cikin wannan watan Allah ya kidaya ka daga cikin waɗanda za su yi dam da katar da shi sannan baina ya dai ramadan shafi na 27 kenan ya ce ihsa'u iddatu sha'aban yanzu ba muna cikin watan sha'aban ba to abin da ake so shine ɗayan biyu ko dai rana ta ashirin da tara a ga wata kaga gobe za ta shi da mai azumi ko kuma ƙidayen watan sha'aba ya cika nawa talatin in ya cika talatin kaga washe gari kawai za a tashi da azumi ba a cewa an ga wata ko ba a gani sama wannan shine kaida amma don manza Allah ce sumu li ru'yatihi wa afiru li ku yi azumi in an ga wata ku hajji azumi in an ga wata fa in gumma alaikum in aka lullube muku jinjirin watan ba ku gansa ba fa akmilu iddata sha'aban yau mai. ku cika sa idayen watan sha'aban ya zama kwana talatin. ina masu cewa su ba za su yi azumi ba sai an game sai sun ga wata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganin wata ne a gaya mai sannan ya shelanta wa mutane kai kana so ka ce kafin manzo Allah ne yana zo ne sai ya ce mai an gani mutane na ta gani ga sai na bakar ga manzo Allah ga Umar amma duk ba da ya gani Abdullahi dan Umar ya ce ni kuma na gani kuma na gaya manzo Allah na gani manzo Allah ya ce a dau azumi kai kuma ka ce kai ba za ka yi ba sai ka gani kaga ya nuna duk wanda aka ce an ga wata ya to wannan mutumin ya zama fasiki ana hukunta shi ba a kyale irin wannan akwai daula ta musulunci masu cewa ba za su yi azumi ba sai sun ga wata hukunta sai kamata a yi ana ganewa to amma tun da daula ce ta demokaradiyya to kaga kowa yana cin karansa ne ba babbaka Allah ka shirye da mu sannan akwai man sama yawmu shab faqad asa abal qasim duk wanda ya azumi a ranar da ake cancaman ganin wata wace rana ce shine rana 29 an gane ba ga wata ba an gane to kaga gobe dole zai zama ne talatin kenan ko sai ya ce to tunda gobe talatin ne ni dai barin tashi da azumi in an ga wata ma dai daman yana azumi na in ba gani ba dai an gane kaga ranar da ake shakka kenan ko to wannan mutumin ya sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa manzon Allah ce la tuqaddimu ramadan bi sawmi yawmin wala yawmayn kakkutari watan ramalana da azumin kwana biyu ko kwana uku ko kwana ɗaya ko kwana biyu illa rajulan ya sumu sauman fal ya sumu sai dai mutumin da saba yin azumi sai ya fada ana gobe jibi za a ga wata ko sai ya fada ranar litinin ko ranar alhamis manzala ce daman ka saba yin litinin da alhamis kai ba matsala amma kai da baka saba yi ba an ce kai, an gane saboda kana tarban watan ramalana kenan to an ce kanka yi amma wanda ya saba yi manzala ce babu laifi kai kai naka amma kai da baka yi manzala ce kanka yi in kuma kai baka da lada kuma kana da laifi tsakaninka da Allah Allah ka samu dace Allah ya samu dace sannan in aka samu shaidu guda biyu ko mutum ɗaya ya ce ya ga wata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ku yi fa'in shahida shahidani fasumu wa abfiru in aka samu shaidu guda biyu suka tabbatar da sun ga wata ko mutum ɗaya to ku yi azumi wani ya ce a ganin watan sarkin musulmi ne saboda haka shi ba zai yi ba sai wai na gidan rediyo ne shi sai ya gani kaga da akwai daula ta musulunci hukuma ina 'yan majalisunmu ina sanatocinmu to nan ne za ku yi amfani ba ku je ku cika kujera da zama ba kaga anan ne kamata ku fasin in law duk wanda ya irin wannan ka hukunta shi a ladabtar da shi wannan shine ka'ida Allah ka shirye da mu sannan abu na gaba shine anniyatu yin niyya ana so dole idan azumi kaga ya cika kwana 30 sha'aban kaga da mun dole zaka tashi azumi wa gari to ranar 29 aka ce an ga wata ana so ka kwana da niyya an gane da ne ake wa'annan wahalhalu shekara talatin da suka wuce talatin biyar akan kai sha ɗaya wani lokaci har sha biyu ma ba a game ba a sanar da ganin wata ba ya ga wani ya ce da Allah ni zan yi bacci da Allah in an sanar a ta da ni to wani fa daga nan ba ya zarce dan yana da nauyin bacci ko shekara talatin talatin da biyar da suka wuce har arba'in haka ake yi ana ganewa da za ka lafi to saboda haka amma yanzu alhamdulillah an samu cigaba kafin ma a shiga sallar isha an sanar to kaga wannan cigaba ne aiko kuma wannan shi ne sunna kaga sai mu ɗabbaka wannan tarawihin da ake yi Allah ya sa dace sannan akwai ƙudratu da taklif ana ganewa iko na nauyi da Allah ya daurawa baligi mai hankali shine misali mutumin da kidnappers suka kama shi kuna ne kaga wani baya sani ana kwana nawa ne ko wanda ya kwana goma ko sati biyu kaga ba zai sani ba to a lokacin misali sai Allah ya taimake shi ya gudu yana gudu ya shigo gari kaga zai dole cikin yunwa ya samu abinci ya narka ya samu ruwa ya sha wani ya ganshi yana shan ruwa ce kai ya kake cin abinci ya kake shan ruwa sai ce to menene sai aka ce ai yau aka fara azumi yace subhanallah to kaga irin wannan ya ci azumin azuminsa kuma nan daga nan zai daura azumi kuma ba ramuwa a kansa kudratu manatik taklif shi a yanzu ya sani ba yi da masaniya a baya Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba ana ganewa kawai a nan zai ɗau niyyarsa wancan da ya ci sahur ne kawai ci gaba da azuminsa kuma azuminsa ya yi daidai ana fahimta saboda an samu a baya lokacin da azumin watan ramalana kafin a saukar da azumin watan ramalana ana yin ashura shine wajibi kafin Allah ya zo ya fallanta azumin watan ramalana akwai ranar da manzala ya fito ya ga sahabbai ya ce jama'a waye ya ci abinci a cikin ku wasu suka ce mun ci wasu suka ce ba mu ci ba wanda ba su ci ba manzala ce to yau ba yau jura ku ci gaba da azumi wanda suka ci manzala ce ku daina ci ku dauniya yau a jura kuma suka yi azumi ba salama ba ana ganewa shine imamu ibnu hajar al-asqalani yake cewa a karkashin sharhin da yawa hadisin a cikin fatul bari yace wannan ramalana wajibi ne a ashura a wannan lokacin shine wajibi ba a saukar da ramalana ba da aka zo aka saukar da ramalana sai ashura ya zama sunna mustabiya to daman shi al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman daman can hukuncin wajibi baya canzawa ko to saboda haka wannan hukuncin yana nan akan wata ramalana ana ganewa mutumin da ya zo bai sani ba kawai an gane sai ya shigo gari kila kana najeriya ne 29 aka yi kuma ba a ga wata ba ko sai ka tashi sai ka shiga wani gari kana shiga wannan garin a safa kawai ka zauna sai ka ce da Allah dan kawo maka abinci ka fara na kanto sai ka ce ha kai baka azumi da ciya kai ka fito daga Najeriya ne ba a ga wata ba ko nan garin kuma nan kasan an ga wata ya kamata ka yi kurkura bakinka wanda kake ci a lokacin ka tsufar ka kurkura baki ka dauniya ka ci gaba da azaminka shine qudratu manafiq taklif ana ganewa saboda hadisin salamatu bin aqwa wanda imamu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hukunci ne wanda malamai suka yi a kansa duk an samu wasu malamai daga cikin malaman musulunci da suka ce zai rama amma maganarsu su bata inganta ba saboda hadisin da suka kafa hujja da shi hadisi ne ba'ifi shine hadisin da imamu abu dawud ya rawaito da abdurrahman bin salama daga babbansa yake cewa wanda ya ci abinci ya cika safa atimmu baqiyatu yawmikum hadha wa quduhu wai cewa wa'anda suka ci abinci manzala ce musu wai ku cika sa ranan amma ku rama sai suka ce wannan hadisin bai inganta ba kuma ba a kafa hujja da hadisi da'ifi a ce za a dau hukunci na shari'a da shi wancan kuma ingantacce ne manzo Allah bai ce salama ba saboda haka wannan shine hukunci daidai kamar yadda imamu az-zahabi ya faɗi a cikin mizan al-i'tidal ana ganewa haka kuma imamu hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin at-tahdhib haka kuma imamu ibn abi hatim a cikin al-jarh wa at-ta'dil suka yi magana akan wancan hadisin bai inganta ba azumi lokacin da ya kamata a ajiye abinci shine ana cin abinci ne tun daga alfijiri na ƙarya ake fara cin abinci ga mai yin sahur kenan har zuwa lokacin mai alfijirin gaskiya in ta bayyana to sai a daina kame daga cin abinci wancan shine kisan salamatu na aqwa hadisin da imam bukhari da muslim suka rawaito akwai adi bin hatim tai lokacin in sun Allah ya saukar da wakulu washrabu hatta ya tabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al lokacin ba saukar da min al-fajr ba sai ajja bakin igiya da bakin da farin sini bakin sini da bakin da farin sini ya aje sai aje abinci ya dinga ci ya dinga ci yana kallo wai ya bambanta wannan baki ne wannan fari sai da gari ya waye manzara ce ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin hasken alfijiri da yake ketowa da duhun dare da yake lillikewa abin da ake nufi kenan shine malamai suka ce to wanda ya hadi a wajen fitar da hukunci yayi kuskure ba a ce mai yarama kaga ya ci abinci har gari ya waye amma manzo Allah bai ce je karama azumi ba ana ganewa dan kada ka zo ka ce wani ya zo misali bai sani ba ya dinga cin abinci kawai kafin ya hankare sai ya ji an ce me an ta da ikama kaga ai bai sani ba saboda haka shi wannan azumin sa nan tunda ba yayi bane bisa ganganci shi bisa a lokaci bai yi ba kuma inna allaha tajawaza an ummati al-khata wan nisyan wa masukrihu alayhi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana kaga yayi bisa kuskure ba da ganganci ba azumin nan. an gane amma in ya san cewa lokaci yayi ya ci to nan ne ya samu matsala ya rama wannan azumin an gane wannan to wannan yana daga cikin abin da ake so mutane su sani alfijiri kuma kala biyu ne akwai na gaskiya akwai kuma na ƙarya na ƙarya ne wanda manzala ce in kun gan shi ku ci abinci ku sha abin sha amma in na gaskiya ya zo ku kani kuma ladane guda biyu ne akwai abdullahi bin umu maktum akwai kuma me akwai bilal manzala ya ce idan kun ji bilal ya kira sallah ku ci ku sha lokacin wajen lokacin eh, yanke ba har sai kun ji kiran sallan wa bin umu maktum shi kuma umu abdullahi bin umu maktum mutum ne makahu baya kiran sallah sai an ce mai fa gari ya waye gari ya waye zai kira sallah ana ganewa shi baya kiran sallah sai an ce mai fa gari ya waye in gari ya waye an ce mai yanzu ba asubahi take to kaga masu kani su suke gaya mai sannan ya ne sannan ya kira sallah ana fahimta wannan kenan abu na gaba shine itmamis sawm ila al-layl shine thumma yutimmu as-sawma ila al-layl menene ake nufi da al-layl shine ghurubi qursu shams faduwar kwallon rana ana ganewa idan kwallon rana ta fadi to shine ka zo daidai gaba da ake so ka tsaya an gane shi ke sai a yi buɗe baki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko da akwai haske in dai kwallon ranar ta faɗi a ruwanka da duhu-duhun nan ka san wani zai ce masu ya ga duhu-duhu to a wannan na Yahuda ne da kiristoci haka azumin su yake su ba sa buɗe baki sai sun ga duhu kuma manzo Allah ya ce ku saba musu a wajen buɗe baki ku gaggauta buɗe baki ku jinkirta sahur mu kuma sai muka yi akasi muna jinkirta buɗe bakin kuma muna ne muna gaggauta sahur wani karfe uku zai tashi zai ce ma ai sahur nake yi miskin ana so ka bari sai gab da kiran sallah da minti goma ka gama sahur ɗinka to wannan shine sunna ba ka tashi karfe uku ko karfe biyu ka ce ai ni sahur nake yi wannan ba sunna bane kuma falalar da ke cikin sahur inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala almutasahharina manzo Allah ce Allah da mala'iku suna yin salati ga masu yin sahur Allah da kansa na maka salati kaga ba karamin daraja bane amma wani ya ce ni nayi sahur ina shan wahala saboda haka ni manzo Allah ce tasaharu walau bi jur'atin min ma'i kai ku yi sahur ko da zuƙar ruwa za ka yi kai haka bismillah da ya sahur ya fi ka zauna baka ci komai ba Allah da mala'ikunsa za su yi maka salati karamin abu ne Allah da kansa yi maka salati mala'iku na Allah ma su yi maka salati kai ba karamin falala ba ne ka yi asara kenan Allah ka shirya da mu ana ganewa to wannan duk yana nuna mana sahur wato falalan da ke ciki da hikimar da ke ciki kuma albarka ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akwai albarka inna Allah albarka ta fi sahur Allah ya sanya albarka a cikin sahur kaga in ka kana son albarka to ka dinga cin sahur haka cewa ni ne ina wahala ko da ruwa ne ka sha da niyyar sahur ya fi maka alkhairi saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma manzan Allah ya kira shi da abincin safe ko abincin safe mai albarka halummu ilal ghada'il mubarak ce madalla ku taho ku zo ku ci abincin safe mai albarka ya'ani as-sahur haka manzo Allah ya kira shi da suna ana fahimta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummansa ta akhiruhu a jinkirta sahur sai gab da kiran sallah da minti goma haka a ce ka gama sahur ko da minti biyar ka gama sahur amma da za a samu a ce wani dalili ya sa ka tashi latti kana cin abinci ko ka ɗauki abin sha kana sha haka sai ka ji ladan yana Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ce kaka aji ka karasa ne sunna an gane yace idza sami'tumul azan wal ina'u ala yadi ahadikum wa fi riwayatin fi yadi ahadikum fala yada'hu hatta yaqdi minhu hajatahu yace idan kuka daga abin sha sai kuka ji ladan na kiran sallah ta biyu akwai alhali abin sha na hannunku manzala ce kaka ajiye ka karasa an kira sallah wal ina'u fi yadi umar sayyidina umar akwai abun sha a hannunsa sai ce ya rasulullah ashrab isha ne gashi nan ana kiran sallah manzala ce mai ishrab sai ya kawo shikenan ta yi manzala ne ya ce a yi to kai ne naka da aka ce in kai ba ku da azumi a gidan wa an gane addinin nan ba naka bane to me me zafi haka Za ka haramta wa mutane abin da Allah ya halatta musu kawai abin da ka ce kada yi ganganci ko kada ya ganganci musulunci in kai ganganci ba ruwan Allah amma wannan rangwame ne aka yi ga waɗanda suka shiga wani hali amma ba iri wai ka ce a ah, ni ba zan sha ba sai lokaci wannan ganganci ne ba musulunci ba ne karantar da haka ana ganewa wannan duk yana daga cikin abin da ake so mutane su sani daga ciki Allah ka shiryar da mu saboda yanayin lokaci za mu tsaya a wannan gaba sai mu tashi a cikin ma ya yajibu ala sa'imi tarko kaga muna ɗan kaskaɓe karatun sai mu kai daidai gabar da muka kwana ko shafi na hamsin kenan yanzu mun yi kusan karatu shafi hamsin mun karanta ta duk wa'annan bayanan a cikin karatun shafi hamsin kenan muka samu ana ganewa anan zamu da aya, in akwai tambaya zamu amsa in babu zamu takaita a cikin karatun da muka yi idan Allah ya raya mu gobe sai mu daura daga wannan gaba insha Allah wa alaikum assalam na ruksa na eh sai ya karasa ta sai ya karasa su eh. in ya bar shiwa zai barwa wai suke nan ya karasa loma biyu ya rage musamman ma sakwara ne ko kasa wani zai ce ina ci sakwara lafiya lau wani zai ce ina ci teba lafiya lau wani zai ce ma ina ci aku lafiya lau wani zai ce ni fa tuwo ne in je na samu tuwo masha Allah wani kuma zai ce a'a an kulbens eh in ya samu shinkafa shi dan shinkafa ne wani kuma zai ce ma a in na samu koko in je zan sha masha Allah to kaga gwargwadon abinda ya sawwaka gare ka ko yawa wannan duka rangwame ne shari'a ta bada an gane yawa amma ba na ganganci ba a gane karatun dan wani zai yi ganganci ya ce ba zai sha ba ai ya ji wani karatu ba haka aka ce ba a'a mutumin da ya tashi a kwararren lokaci ya fara ci sai aka kira sallah aka ce ya karasa amma kai da ka tashi tun tale-tale kuma ka ki ka ce abin a ba abin da aka ce ba ke Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum assalam na'am mutum ne ya ɗauki niyyar azumin nafila sai ya manta sai ya sha ruwa azumin kananan Allah ne ya shayar da kai man akala aw shariba siyan falyutim sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu manzo Allah ce duk wanda ya sha abin sha ko ya ci abinci yana azumi a bisa mantuwa manzo Allah ce ka cika sa azuminka Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai ka ci bulus azuminka na ba ma na nafila ba har na ramadan saboda ga hadisi nan karara ya ce man akala fi nahari ramadan nasiyan falyutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha bisa mantuwa a cikin watan ramalana ya cika sa azumin sa Allah ne ya ciyar da shi fala qada alaihi ba ramuwa akan sa to kai ka ce bai rama wa ya ce mai ya rama kai ina ka gani shi dai manzo Allah wanda aka turo shi da sakon ya ce Allah ya ciyar da kai kai kuma ka ce ya rama da wani dalili ana gane wa? wannan addini ne sauki ne an gane ka tsaya daidai inda aka karantar da kai eh Allah ka shirye da mu wa alaikum assalam amin Allah ya shirye ka Thank you. eh zai ciyar mana gwargwana abinda yake ci a gidansa eh in tuwo miyan kuka yake ci ya ciyar da mutane goma an gane in kuma eh, basmatic yake ci a gidansa ya kira mutane ya ciyar da su basmatic sun nan guda goma na mutane goma su ci su ƙoshi ba ne to wuta balbal na jiransa wuta balbal na jiran wannan kana ji inda yawan wannan inda wannan ne to wuta balbal na jiransa Allah ba mutum bane ai Allah ba mai wayo wannan doka ne shine abin da ake kira jikiri Allah yayi hukunci ba mai canza shi eh la malami wala wani mutum dokan Allah na nan yanda yake Allah ya shirye da mu na'am eh maganan asuwaki da brush halal ne ana ganewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin asuwaki ko a cikin watan ramadana ne kuma koda ka ji dandanan sa a baki bai abin nan dinka ba an gane yana yi da amfani da danye kuma yana amfani da busasshe to malamai suka yi kiyasin asuwaki danye wanda in kana amfani da shi ba kana jin zartsunsa ba bai karya azumi ba to haka shi ma brush ai ba abinci ba ne an gane saboda haka ko da ka ji shi a shi bai karya azumi ba saboda shi ma asu ake ai saka ji shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi saboda haka ba laifi ba ne bai karya azumi ba azumi na nan an gane abin da ke karya azumi shine abin da yake makwafan abinci ko abin sha gane ko kuma sha'awa wa'annan abin guda uku suke karya azumi an gane yawa da mutum zai je satan ansa masu waye kenan ko da abin a kama shi da fefa sai dunkule fefan ya ci saboda kada a kama shi a kore shi ko ka gaba ya haɗe ba azumin sananan bai karye ba saboda ba abinci ya ci ba an gane ba abinci ya ci ba kuma baya makwafan abinci shi kuma laifin satan hanzan da yi yana nan tsakaninsa da Allah an gane tun da bai ci abinci ba kuma baya makwaban abinci amma duk abin da ke makwaban abinci ko abin sha shi ne ke kare azumi Kamar ƙarin jini ko ƙarin ruwa an gane wanda aka ƙara wa jini ai yana ƙara mai energy ne ai to kaga yana makafan abinci ne wanda aka kara mai ruwa kaga ruwa ai aikin ruwa a jiki yana sa mai energy to kaga wannan amma dan an mai allura kawai misali na na na malaria ko na typhoid wannan bai kare azumi ba ko da ya ji shi a makoshi azumin sananin masu inhela shi ma haka zai iya inhaling bai kare azumi ba masu masu wato sa eye drop ko air drop a in ka sa ai zaka ji shi a makoshi ko shi ma bai karya azumi ba azumi na nan masu turare eh kwalli shi ma bai karya azumi ba haka bai daga cikin abin da ke karya azumi an gane ba cikin abin da ke karya azumi Allah ya sa mu dace a wannan gaban za mu dasa aya abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'ala shugabannin da azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu mu da mu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da mu, Allah muke roƙo ya kane hannayensu kada ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba kowa a cikin manin yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roko ya sada shi da wannan alkhairi duniya da lahira da shi da zuriyarsa baki daya akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roko ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah wanda ka jarace su a cikin mu da ba su suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah muna roƙonka kaka karɓi rayukansa da wannan bashi a kansu ka ba su ikon sauki wannan nauyi duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa muna roƙon ka ka haramta mana abin da zamu dau dawainiyan mu da shi dawainiyan iyalan mu da shi mu taimaka wa iyalan mu mu taimaka wa ƴan uwan mu mu taimaka wa addinin mu mu taimakawa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake haƙƙin yake da haƙƙin taimako a kanmu a musulunci ya Allah muna roƙonka wanda ka jararce su da ƴaƴa kangararru a cikin mu maza ko mata ka shirye musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka faranta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka ba bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada da mu da masu kallon mu da sauraro haka idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin